Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon a shirin namu na nakasa ba kasawa ba, muna son ne mu taɓo wasu rahotanni guda biyu wanda wakilanmu suka aiko mana. Ɗaya Baraka Bashir ce daga Kano ta aiko mana, ɗayan kuma Ilyasu Kasumu ne daga birnin Jos ta jihar Filato shi ne ya aiko mana. A inda Baraka ta sanar da mu cewa nakasassu suna kokawa da yadda ba a ba su dama sosai su yi aiki ko da sun yi karatu, wanda wannan rahoto ya bayyana yadda suke kuka da cewa wannan abu yana ci musu tuwa ƙwarya. Gani ake kamar idan ma an kai ka wani amfana za ko da ka yi karatun menene ma wani amfanin kama ba a fa tunanin idan kai makaranta akwai abu mai kyau da zai fito a gare ka wanda mutane za su amfana da shi kuma sannan kin gane kuma duk girman na kasashe duk irin kima ka da mutuncin ka da yadda ka kai ga daraja da mutunci ko baka wuce a baka kuma duk irin gudunmawar da ka ba mutane ko wani ko wani mai kuɗi ko wani abu da shauransu kana ganin ka kana kana yawo tare da mutane da sauransu amma wallahi tallahi matsayin nan naka keken nan dai shine matsayin ka duk girman ka da mutuncin ka wannan muryoyin wasu mata kenan masu bukata ta musamman da suke korafin cewa al'ummomi da hukumomi ba sa kula da walwalan masu bukata ta musamman musamman ganin cewa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci samar musu da cikakkiyar kariya ga masu bukata ta musamman ta hanyar kare lafiyarsu ba su yanci kamar sauran takwarorinsu masu lafiya ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ya ce nakasassu kamar kowa na buƙatar abubuwan more rayuwa waɗannan mata sun ce ba haka abin yake ba a nan kano matan sun yi zargin cewa hatta wanda aka naɗa don baiwa gwamna shawara shawara kan lamarukan da suka shafi na kasassu ba na kashashe ba ne. Ai ofis ɗin bata recently kwanan nan aka sata. Bata gama ta zauna ta gane me ke tafiya ofis ɗin ba tukun amma muna da kokarin mu fara mu gaya mata ga matsalar mu ita ma ta kai gaba kurin dai kin ga kuma muna da matsalar accessibility za ki ga mu especially a bankuna mm. za ki ga stocks din wa'annan benin da suke yi mm. za ki ga yafi karfin mu akan wannan batu ne domin jin ta bakin gwamnati sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji wanda ya kalubanci wannan batu nasu to tanadi na farko dai a makarantar da ake koya musu kalle ta za a gyara ta yanzu za ta inganta domin ta riga kula da bukatun nan nasu na ɗaya sun yi ƙorafin cewa ai makarantar guda ɗaya ce banda ita babu wata daga wani wuri akan fara eh. itan ma da take din ai bata kai matsayin da ya kamata ta zama ba a haka aka tarar da ita kuma yanzu a haka aka tayar za a gyara na faɗa na ce da farko dai akwai tsare-tsare da za a ba da lafi da basussuka na yadda za su fara waɗannan ƙanana da matsakaitan ah, sana'o'i akwai ɗauka aiki wadda kowane ma'aikata za a tabbata cewar an samu ɗaya biyu uku yadda dai ko ba ta yi ba. to suna korafin da aka tashi ɗauka mai ba da shawarar na musamman ga gwamna sai ba a ɗauki irin su mai bukata ta musamman ba ko mai bukata na musamman ba. wannan da suke magana ita mata ai ba ita kaɗai ba ce turanci da ake cewa senior special assistant wato babban mai taimakawa gwamnati to ai shi mai bukata ne na musamman ita kuma wannan eh, da aka ɗauka kamar wato mataimakiyarsa wadda ake kira kuma mai taimakawa gwamna sa kenan hmm. special assistant hmm. to ita ne ta kasance ba irinta ba amma abin da nake so jama'a su gane shine na yadda cewar inda an bawa mai bukata ta musamman an rage misali mutum ɗaya hmm. amma ka tsaya ka ce wai sai mai irin yanayinka shi ne kawai zai iya yi maka aiki masu ruwa da tsaki dai sun buƙaci al'ummomi da kuma gwamnatoci a dukkanin matakai da su rika tallafawa rayuwar masu bukata ta musamman. To muna godiya Baraka Bashir da wannan rahoto naki daga jihar Kanan Dabo. Sai kuma mu tafi jihar Filato inda za mu sami Ilyasu Kasuma a Jos inda ya faɗa mana yadda wata mai hoɓɓasa wato malama Kenan Mizin take iya ƙoƙarinta wajen ganin cewa ta taimaka ‘yan uwanta masu bukata ta musamman. Mutum dai na mutane ne, kuma in ji masu magana ba a kin mutum sai dai a ƙi halinsa. nima ma nakasasiya ce so na gani na zauna na gani na ceto to me ne zan yi saboda wayanda su ma suna da nakasa kamar ni domin na gane da cewa in mu ci gaba da zama haka kawai ba za a ji mu ba wannan yar hoɓɓasa da kenan ke yi na bayar da kiwon lafiya kyauta ga 'yan uwanta masu nakasa tamkar wani sabon abu ne domin dama an saba dai da ganin nakasassu cikin halin Allah ya baku mu samu kuma ba kasafai zaka ga wani ko wata da ke da nakasa sun farga sun tashi domin su taimaki kansu da 'yan uwansu ba musamman kamar na yau din nan da na na kawo din na ceto da yawan mu mukan zauna wani ba zai je ya je gwaji don ya san ko meye yana damun shi ba shi yasa na ceto bari mu yi abin da za mu samu a yi gwaji in an yi gwaji din ya same ka da wani cuta za a baka magani din a kyauta mun taruwa nan da mu mutabake masu da saka da jiki ga shi masu makawo masu gugwaye wanda suna nan a cikinmu ba su da kudi su irin su ne zamunan nan don su yau kasancewa cikin ƙoshin lafiya dai wani hakki ne da kowane ɗan adam lafiyayye ko nakasashe yake da shi amma a lokuta da dama su nakasassu sai sun yi mita sun yi magiya suke samun a dube su domin a kula da su gaskiyan al'amari akwai matsaloli kwarai da gaske wajen samun al'amura ko kuma abubuwa na more rayuwa balantana abin da ya shafi bangaren eh, kula da lafiya idan mun je asibiti tun daga kati Ah, duk wani abin da ah, kowane mutum yake biya haka mu ma sai mun biya to saboda haka da ita wannan 'yarwa uwata mu ta wani abu don ta rage muna radadin wahala wanda muke fama da shi to kasancewa ta buɗe wannan abu ba ta yi iyaka ba ta gayyaci duk wani wanda yake da nakasa ko mace ko namiji ko musulmi ko krista su zo ga likitoci su duba su a musu test na na ciwon sida ko el da sauran abin nan a ba su magunguna wannan ba karamin al'amari ba ne amma har idan za a rika samun mutane irin su kenan da suka ki na kasarsu ta zam kasawa a gare su za a samu sauƙin halin wahala musamman na rashin kiwon lafiya da na kasassu ke shiga a Najeriya da ma duniya baki daya. To muna so ma ba wai mun yi a nan plateau ya kare ba. za mu fita outside plateau ma duk mu yi wannan intervention domin mu taimake kanmu da kanmu ba za mu jira wai sai gwamnati sun mana ba To mun gode sosai Ilyasu kasumu da wannan rahoto naka daga birnin Jos a jihar Filatan Najeriya. To a yayin da wannan abubuwa suke faruwa a kasashenmu na Afirka, a nan ƙasar kuwa wani labari ne da abokin aiki Yusuf Harande ya kalato mana. Labarin cewa ya yi wata malamar firamare Kinse French. A daidai lokacin da take shirye-shiryen bikinta, ta bayyana wa mijinta cewa lallai wannan biki nasu ba zai ƙayatu ba idan wasu mutane ba su halarci bikin ba. Tana ganin cewa lallai idan waɗannan mutane ba su zo ba to babu shakka za a iya fasa bikin. Kawo daga danginta har zuwa dangin mijin nata sun yi mamaki matuƙa shin su wane ne waɗannan mutane da suke da matukar muhimmanci a rayuwar kinse da suka wuce sabon angon nata. A ranar biki bayan kowa ya hallara sai ta ce a jira manyan baƙi su iso. Jim kaɗan sai ga manya-manyan baƙi sun iso ko da aka buɗe mota sai ga ƙananan yara sun fito daga cikin motar nan da nan sai ta gabatar da yaran a matsayin manyan baƙi da suke faranta mata rayuwarta kuma su ne ɗalibanta da take koyarwa a makaranta. Mintoci kaɗan daga isar ɗaliban nata sai ta umarci malamin da ke ɗaura aure da ya ci gaba da ɗaurin aure tun da rabin rayuwarsa sun iso wajen. Hakan na nuni da cewa babu wani malami da ya cika ko kuma ya ci tutar zama malami ba tare da yana da kyakkyawar dangantaka tsakanin shi da ɗalibinsa ɗalibarsa ko kuma ɗalibansa ba musamman irin waɗannan yara masu bukata ta musamman. Yusuf Aliyu Harande shine ya aiko mana da wannan rahoto daga jihar Pennsylvania ta nan Amurka. muna godiya duka duka a madadin wacce ta haɗa mana sauti kamar yadda aka ji shi Julie Leathers Gresham da ma wakilanmu irin su Ilyasu Kasuma a Jos da kuma Baraka Bashir a Kano godiya ga Abdulaziz Adili Toro da Ibrahim Jarmai wanda suka kalato mana wasu saututtuka daga cikin shirin sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya